alaikum. Hajiya. Yawwa. Tun gara ka shirya kafin abokanka su zo, kar a zo ana jiran ka. Eh dama kokarin da nake kai idan sun mun waya ma suna jira. To ka ji ko? Ai gara ka hanzarta kafin baban ka ma ya fito daga ɗaki. Hajiya gaskiya fa akwai matsala. Matsalar me? Khairu ta ce ta fasa wannan auren. ni ma ban san dalili ba amma ta ce muddin aka daura wannan auren sai ta kashe mijin kuma ta kashe kanta subhanallahi lafiya hajiya akwai matsala fa matsala me kuma hajiya kairat ta fasa auren ka a kai dan ba dai kairat ba yarin na san irin sun da take mu idan babu ni ba ta iya rayuwa kuma a ce ba ta wai ta fasa aure na wannan magana gaskiya akwai abin duba hajiya ai wai ya kira ki a ban san ce ta kira ni ba amma zuciya ta na raya min cewa abin ta gaya min gaskiya ne hajiya na da kiran gani ne ke wai hajiya hajiya ya lewa inda mutane kawai yanzu haka irin munafukan nan ne wanda ba sa san auren nan yayi shine suke so su lalata min aure hajiya ki ba wannan magana kawai wannan magana ba ba wata saurara ba to shikenan bari in je samu mahaifinka in gaya masa kai kuma ka same yaran aiki wanya mace wurin zuciya ciwon ya mace wani can ba zai san shi ba Me kika ce? Wallahi ba san aure. Na ce me kika ce? Na ce mai kika ce gaya min ji. Kina hukari? So kike ki mai da mu ƙananan mutane? Auren naki da bai fi sauran awa ɗaya za a ɗaura ba? Ki gaya mana wai bakin? To ki gaya min uban da za ki awa. Ko saura minti goma ya rage a ɗaura aure na da Jamilu. Ba zan aure shi ba. Idan kuna so ya rayu, ni in rayu. Kar ku ɗaura aure na da Jamilu. so ina so ki gaya min me dalilin da yasa ba za ki aure ki ba. <laughs> Ba na ƙaunarsa. Ba na son sa, ba ƙaunarsa. Saboda me? Tambayar ki nake nesa. bana na ƙaunarsa. To bari ki. Ke za ki mutu. Sai na ɗaura aurenki daga ni in ya so ki mutu.